assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala dama wannan ciyawar nake so nuna mutane wannan yan hmm. kasuwa ko malami ko kuma wanda yake son farin jini ko wanda yake son jama'a ko kuma masu yi safa ba da kagan shi kana so competition wannan wannan ne zaka zo ka cire ɗari uku gashi yana na yanka ɗari uku da shida adadin ƙaharu gashi kan kawai zaka kama ko baka zo da komai ba zai yanke gashi mm. talatin da shida in ka je gida ka daka shi in ya yi laushi ka ringa zuba a ruwa kana wanka wani kuma ya kai ya saka turare ka ringa shafa farin jini kasuwa samun kuɗi to akwai wani ciyawa nan yanzu zan daga shi na karya tambayar ko da sihiri ya yi shekara hamsin a jikinka sai dai baka yi amfani da shi yanda zan nuna mana barin gaji duba hmm. am wankewa za ka yi mai gida ka wanke tas tas tas gashi da yawa ne a nan sai ka cika tukunya da shi amma za ka sa ruwan kogi idan ka dafa ya nuna za ka sha sai ka yi wanka a daren ka kwanta dafa iyaka sirrin da yake jikinka ko da ya kasance shekara hamsin zai mutu haka zalika wani sirri daban ba zai iya kama ka sai ka cika shekara ba yana dafa iso laka laka na nan yanzu amfanin shi kamar wannan kamar wannan laka ne ka gani mm. emtin laka nan yanzu idan kana kina so ki mallake miji ko miji kina so ki mallake mata da lakan nan ake yi ya fi kowane abu sauri lakan nan zaki zo ki eba a ɗanye ɗanyen sa. in kin je gida sai ki ɗan shanya lakan ki nema kan tarwaɗa ki daka in yayi gari lakan nan ai ya bushe sai ki daka ki kwaba da kan tarwaɗin mun mai gida kusan zuwa gida sai ki hada da turaren wuta ki kira ki ga uzurin ki irin mallakan da kike so ki mar sai ki saka wuta in kina so zaki zuba turare ki ringa shafa ko kuma ka zuba turare ka ringa shafa ba matanka ba ba oganka ba ba wani ba in kana so ka samu ɗaukaka ka gwada laka yanzu yanzu ruwan nan wurin wannan ruwan da ya kaga shi yayi karami baya guduwa baya ko ina yana tsaye haka ba ka iba kaman kadan wanda yake da ciwon sikila ka eba mai dai ka kai musu mai ciwon sikila in dare yayi ya ringa sha ya gani sati biyu na baka zai kare mai infection Allah ki gwada ruwan nan da ya tsaya za ki iya zai ki sa alim ki tace mai kyau ki sha in kina sha zai kashe babu je ka dawace in Allah ya ta insha ga bidiyon da muka yi da mun zo aiki eh, za mu yi tarasfa yanzu mun gama sai mu ci gaba da sauran ayyuka akwai wani itace ma za mu nuna Allah